Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin magajin Google Bakwas. Wanda ni Dr. Abdullahi Ibrahim Muhammad mawallafin wannan littafi nake kawo muku. A karatu na baya mun tsaya inda cokali yana zaune a kan dutse a kewaye da shi akwai kwamanda jan doki da kwamanda Asuf da inya takobin jini da mai unguwa shisu da kuma sarkin bai. Dukansa suna kewaye da dutsen a wani salo na bada kariya. Daga waje idan ka nutsu za ka hangi dogayen gine-gine a can nesa irin samfurin doron ƙasa ta biyu idan kuwa ka juya ɗaya ɓangaren za ka hango bangon ruwa daga can nesa da daga yadda aka yi sai cokali suna zaune ne a bakin gaba hankali cokali ya ci gaba da rubutu bayan ya kammala sai ga hoton nusi da nazara da giwa sun bayyana daga nan ya fito da su daga cikin littafin suka bayyana a matsayinsu na mutane yaya kun gan cokali ya tambaye su nusi ta gyaɗa kai suna cikin kurkukun a ɗaure kamar yadda muka yi tunani to ya yanayin tsaron za mu iya shiga in ji kwamanda jan doki Nusi ta sa hannu a jakarta ta tsabi ta ɗauko zane a takarda na taswirar ginin da suka shiga ta kuma miƙa musu. To anan muka tsaya a wancan karatun a yanzu za mu ɗora. A wannan ƙofa akwai mutum goma sha ɗaya. Dukkansu matakin ƙasa, in ji Lucy. Idan ka miƙo ta wannan baranda akwai ma'aikata uku suna gadi a daidai wannan ƙofa dukkansu matakin sammai sai kuma wasu ukun a daidai ƙarshen katangan nan daga nan zuwa inda aka kulle su akwai ƙofofi guda uku a kowace ƙofa akwai ma'aikata biyar biyar uku sammai uku biyu ƙasai ina ganin babu wata hanya da zamu iya kubutar da su ba tare da mun yi gaba da gaba da ururu ba shi yasa ne yake shawara mu bari sai an siyar da su sai mu tare wanda ya siya a hanya mu kwace su asalin da yadda suka tsara su kwado su fatima kafin a siyar da su amma ba su da karfin da za su iya yin haka musamman saboda duba ga inda aka ajiye su fatima bayan ɗan lokaci na zara ya numfasa ya ce ni ma dai na yadda da wannan shawara mu jira a siyar da su daga baya sai mu bi su a lokacin sun ba hannun uru nan da ke dukansu suka amince akan haka nusi da ƙara zaro wata takarda mai ɗauke da sunaye daga cikin jakar da ta kuma miƙa wa cokali cokali ya sa hannu ya karɓi takarda sannan ta yi masa bayani akwai sunan otal guda hudu a kai akwai adireshin kowanne da kuma kuɗin ɗaki kada ka buɗe sai mun rabu zai fi kyau mu rarrabu ko da abokin gaba zai cin mana ba za su taɓa sanin wajen da muke ba kuma ba za su taɓa samun mu a lokaci guda ba idan an kama waɗannan waɗannan sai su ci gaba su je su su Fatima Nusi ta kara zaro wasu takaddun ta miƙa kowa a cikinsu amma banda Nazara. Kowace takarda dai a naɗaɗe take ta yadda babu wanda zai ga abin da ke cikinta sai in an buɗe. Kowa ya kalmace takarda ya saka aljihu. Abin da suka riga suka sani shine suna gidan abokan gaba kuma lalle ya kamata su zamo cikin shiri ko da wani abu zai faru a cikin wannan kwanaki. Bayan bayani akan abubuwan da kowa ya kamata ya yi da kuma sunan da kowa ya kamata ya canza sai suka juya suka nufi cikin gari suna cikin tafiya suka juyo hayaniya a bayansu fuska cika da mamaki suka juyo suna ƙoƙarin gano mai ke faruwa ƙura ce ta tarnike daga can nesa baka hango komai sai wannan gora. nusi ta kalli Nazara suka haɗe gida cikin kokonto Aƙalla sun ji izan mutum dubu goma a cikin wannan gora. ba jima suka ga ƙurar ta ƙara turnikewa sannan ka kuma fara jiyo kururuwa da ihu alamun faɗa ya kacame a ransa kawai tambayoyi ne irin su suwaye ta ina suka fito kuma me yake faruwa shi su da in yaya da sarkin bai da barila da giwa suka zare makamansu suka kuma tsaya a gaban su nusi cikin shiri a hankali dai ƙura ta laba na cikin ƙura suka fito fili sadaukai ne sahu sahu akan dawakinsu yawansa a kiyasi zai kai dubu goma sha biyar a lokacin nusi ta fara hango fuskokin da ta sani sannan kuma a lokacin ta fuskanci cewa wannan faɗa da suka ji ana yi turmushe ma'aikata da masu gadin bango su kai baki a wangame fuska cike da mamaki suka tsaya suna kallon wannan randuna har suka iso inda suke yarima na jinanu da yarima umaru wanda shine yarima mai jiran gado a yanzu a daular makiro nomada da kuma yarima abba suka sako da kando a kansa suka nufo inda suke Nusi Wilberforce, in ji Yarima na jinanu, fuskarsa cike da murmushi. Nusi ta haɗe gida, har yanzu ta kasa gane me ke faruwa. Ya aka kuka to kuka bar mu, in ji Umaru. Nazara ya shige gaba cikin sauri yana cewa kwana ukun da kuka ba mu tuntuni suka cika ko kun canza shawara ne hmm. ko mun canza shawara yarima na jinani ya kara yan murmushi sannan ya matsa kusa da nusi ya ci kuna tunanin za mu bar ‘yar uwanmu a hannun ururu ba tare da mun yi komai ba ‘yar uwarku Nusi ta ƙara ya matsayi fuska shekaran jiyan nan suke ta fama da makiro Abbas ya yadda Fatima yarsa ce amma ya ƙi amincewa Fatima yaya ta ce in ji Yarima na Jinanu kamar yana mamakin yadda aka yi Nusi ba ta sani ba ko da mahaifina ba zai zo ba ni ya zama min wajibi na zu na kuma kwace ta wato duk ƙarya kuka yi mana kenan in ji cokali bakinsa na kumfa kuka ce ba ku da alaka da ita wannan ya saba da al'adar mutanen farkon lokaci ba ƙarya muka yi muku ba kuma lallai babu ƙarya a cikin zancen sarki in ji yarima abba sarki ba shi da alaƙa ta jini tsakaninsa da fatima abokinsa zaki shine ya haifi fatima riko aka ba mu ita a wancan zamani kuma lallai mu ɗin duk da riko aka kawo ta muna ji cewa kamar ya uwanmu ce Tun da lokaci ya tsawaita zai yi wuya dama ku samu asalin labarin mahaifinmu yana so ya tabbatar da niyyar ku kafin ya amince muku shin da gaske za ku iya yin komai akan ku ceto fatima da armad domin sai mun san haka ne za mu iya bayyana muku shirinmu na rushe ururu a doron ƙasashen ƙasa jin wannan kalami ya sa kowa ya yi shiru yana kallon wannan 'ya'yan sarki guda uku da kuma rundunar da ke bayansu wai dama sarki kawai gwada Nusi yake yi? Nusi ta dake ƙasa da ƙafafun tarai a ɓaci, kun ɓata mana lokaci a banza. Shi sarki Micro Abbas din bashi da ikon ganin aniyata, kallo ɗaya ya san ba da wasa nake ba. Nusi ta fara huci, da ƙyar na zare ya sauri ya tallafe ta da kalmomi na bada hakuri sannan ya juyo wajen ‘ya'yan sarkin, yanzu me shirin ku? Yarima na jina ne ya ƙara shigewa gaba, mataki na farko a shirin mu. za mu shiga garin Bisat mu ɓuya a cikin gidajensu daga nan za mu jira umarnin sarki a'a wai sarki abbas zai zo da kansa shi ma ya rima umaru ya gyaɗa kai kamar ya san mai nazari yake tunani idan sarki abbas bai zo wa waye zai jagoranci yaƙin? ko da nazara ya zo nan a labarinsa sai ya ja dogon numfashi sannan ya kara duban armad wanda ke gefensa yana sauraron sa dukkan rundunanmu suna cikin garin bisad garin da shalku ta uluru take suna kuma jiran umarnin sarki abbas labarin yadda aka yi maka shigar da rundunar mutum dubu goma sha biyar garin da shalku ta take ba tare da kowa ya ankare ba yana da tsawo a yanzu kuma ba mu da ba mu da lokacin da zan baka shi amma dai ka yi sani tuni irin da nan masu riga sun hallara kuma ba kai kaɗai bane a cikin wannan yaki a daidai wannan lokaci tuni sun iso bakin wani rafi da ya iyaka da garin farsa ɗaya daga cikin Ƙananan ƙauyukan da ke doron ƙasa ta biyu mu jira a nan saboda kada mu shiga gari mu fallasa mutanenmu da ke ɓoye in ji nazara daga nan ma za mu hango umarnin sarki ta yaya umarnin zai zo shata ya tambaye shi an ce idan umarnin ya zo za mu gane in ji nazara zaki da ya murmushi ya san sare abin da abokinsa yake niyya aikatawa saboda haka ya gyaɗa musu kai yana mai cewa ina kyautata zaton zan gane umarnin sarki mu kawai ana armar da shata suka kalle shi cikin tambaya bayan ɗan lokaci bai ce musu komai ba sai suka rabu da zancen yawanci idan zaki da yayi irin wannan to yana nufin za su gani da idanunsu saboda haka suka shiru armad ya juya wajen nazara a takaice dai nusi ta bar nostalgia da lamarudu da inara a garin iluru kai kuma ka ce ka je baka gansu ba saboda haka za ta iya yi har yanzu suna cikin garin baka samu ka gansu ba ne ko kuma dai sun gudu bayan sun gano ayubu abin da ya aikata na zarar ya shiru sannan bayan ɗan lokaci ya gyaɗa kai alamun hakan za ta iya yiwa kada ka damu za mu nemo su duk inda suke zara aka kammala yakin nan Nusi tana ganin akwai yiwuwar mu haɗu da su a nan ma Ahmad ya ɗan yi shiru shi ma amma bai ce komai ba a ransa kawai tunani yake yi akan abubuwan da suka faru wai ta yaya za a ce hannu su ta gane ayuba amma matarsa nostalgia ta kasa ganewa ya yi kokari matuƙa ya ɓoye ɓacin ransa amma duk da haka sai da ɓacin ran ya bayyana akan fuskarsa wataƙila ɓacin ran yana da alaƙa da tsananin tsanar da yake yi wa ayuba a wannan lokaci za ki je fuskanci haka saboda haka yi matsa kusa dafa kafaɗarsa a cikin lallashi amma bai ce masa komai ba a ran armad kawai lissafa irin kisan da zai yi wa ayubu yake yi a duk lokacin da suka yi ido biyu kai idansa idan ayuba fa sai ya ga bayansa babu wani kokonto a cikin zuciya armad armad ya nemi waje ya zauna ya kuma rufe ido na zarar da jan doki da asifa suka ja gefe su ma suna yin shirye-shiryen su na yaki zakit kuwa kawai takardu ya jawo ya ba rubuce-rubucen dalasmai yayin da shi kuwa shata kawai waje ya samu yake shingiɗa ya rufe ido kamar wanda ke jin bacci ba jima suna jira ba samaniya ta fara kaɗawa ruwan da ke cikin rafin da ke gabansu ya fara tashi sama kamar wanda ake zukewa da wata mai kafin ka ce kwabo rafin ya tashi sama baki ɗayansa idan ka kalli abin ko daga nesa ko da kusa lalle za ka san abin alajabi ne ramin babu komai sai ƙasa da kuma kifaye wanda ba su bi ruwan ba suna ta wutsul-wutsul duka ruwan da ke cikin ya tashi sama a kan idanunsu ya bar rami tun yana tafiya a hankali yana tunkarar hazo da ke sararin samaniya suna iya hango shi har ma suka daina hango shi ya fara gudu to ba wannan rafi kaɗai da yake wajensu ba haka kududdufai da koguna da ke doron ƙasa ta biyu a gurare da dama suka ringa tashi sama suna yin sararin samaniya yadda ka san ruwa ake amma wannan ruwan daga ƙasa yake tashi yana yin sama maimakon ya zubo daga sama zuwa ƙasa kafin ka ce kwabo sama ta juye ta rikide ta kuma rincaɓe al'amarin sai wanda ya gani zaki da ya yi murmushi ya dubi su armad ga umarnin sarkin nan armad na jin haka ya buɗe ido tare da miƙewa Lallai lokaci ya yi ba zai iya amfani da fasaha aibanshi shi sai kai su garin bisad ba tunda dai bai taba zuwa ba ita ko wannan fasaha sai ya san wajen da yake son zuwa kuma ya taɓa zuwa da kafarsa saboda haka ya umarci nazara ya samar musu da jirgin sama irin wanda suka yi amfani da shi a duniyar aljanu shi kuwa armad nan take ya ɗaura wannan jirgin fasaha kaban zishu nan da nan suka ɓace a sararin sama suka tunkari garin bisa. minti sha uku da yan daƙiƙu suka iso garin bisa. tun daga nesa suke hango abin mamaki Wato kamar yadda aka bayyana an saka dokar hana fita a garin, kowa yana gida a kulle a wannan lokaci. To amma daidai wannan lokaci ƙofofin gidajen ne suke buɗewa da kansu mutane suna fitowa daga ciki. Da farko za ka yi tunanin mutanen garin ne waɗanda suka gaji da zama a gida. Amma idan ka nutsu za ka ga sadaukai ne abota izza sanye da kayan yaki." Ka idan ka matsa kusa za ka fuskanci ba wasu bane illa rundunar da Yarima Najinani da Yarima Umar suka kawo. wato Ururi sun hana mutane fita sun kuma kulle su a gidaje saboda kada abokan gaba su saje da su sai dai kuma ba su san tuni abokan gaba ta suna cikin gidajen aboya ba nan da nan aka buga kugen yaƙi duk wani ma'aikaci da ke kusa ya zare makami ya tunkaro wajen da ni ya hana wannan runduna haɗuwa sai dai duk wanda ya matso zai ga ya zube a ƙasa yana karkarwa ya kasa komai Tun daga nesa Ahmad yana jin karfin izza ta musamman wadda ita ce ta saka ma'aikatan rawa ɗari. Ahmad bai taɓa jin irin wannan izza ba. Ta yi kama da yanayin hunturu amma kuma ta fi sanyin babban sihiri sanyi. Akwai shekaru ababen daɗewa a cikinta da wasu zararraka ababen kauri da buwaya da haske. Kallo guda armad da kansa ya gigita ya rufe ido. Kai ka ce mafi girman rana ce ta haske masa ido. da armar da na da shata da su jan doki kawai kokari suke yi su gane waye mai wannan izza amma sun kasa saboda yawan mutanen da ke taruwa a bayansa da kuma karfi da yanayi na izza duk sadaukan da ke fitowa daga gidajen sai ga sun hau layi a bayan wannan izza kafin wani lokaci ce na mutum sama da dubu sun taru a bayan ma'aboci wannan izza a gefensa na hagu akwai samari uku a gefensa na dama nusi ce da cokali da wasu mutum hudu a bayansa kuma mutum uku ne da dattijai wanda armada yake tunanin salsan ma'aboci wannan izza ne a ɗaya ɓangaren abokan gaba sun kasa komai sai ja da baya suke yi zuciyarsu ta yi rauni ta kasa komai a gaban wannan izza bayan ɗan lokaci armadi ya samu dama ya danna kai cikin izzar wannan mutum a lokacin ya ƙara ganin girman girmanta tuni ta haura duk wani abu da ya taɓa je a jikin ɗan adam da sauri suka karasa har da nazara da su jan doki suka tsaya a gefen nusi wadda ta kalle shi ta yi murmushi amma ba ta ce komai ba shata ya tsaya a kusa da armad a da zakir ya koma bayan maturu abbas ya jeri da mutum ukun da ke wajen kowa ya hallara a wannan lokaci armad ya ga fuskan ma'aboci wannan izza ba wani bane illa sarki micro abbas ba tare da cewa komai ba suka ranka ya zuwa filin jiri ko da ma'aikatan suka tabbatar ba za su iya yin komai ba sai suka rankaya da gudu zuwa filin jiri suka bayyana wa dal halin da ake ciki Dul ururi ya miƙe tsaye a fusace ya san duk abin da zai yi a wannan lokaci ba zai iya hana micro abba zuwa filin jiri ba saboda haka nan take umarni aka buga kugen yaki kowa ya miƙe miƙewar dal ururu ya sa sauran kwamandin ma da suke tare da shi suka miƙe a lokacin micro abbas da tawagarsa suka iso filin jiri a bangare ɗaya dul Ururi ne da mayakan Ururi da masu goyon bayan ururu da sarakunan zanzidar da kuma masu neman suna a wajen ururu a ɗaya ɓangaren kuma micro abbas ne da 'ya'yansa da zuri'ar wilberforce da kuma masu goyon bayan gidan wilberforce irin su shata za ka iya cewa fatima ita ce ta haɗa wannan yaƙi wanda a halin yanzu yinsa ya zama kusan wajibi duk wanda ya yi nasara to shi zai kafa daula a kasashen kasa tsawon zamani da dama a cikin masana masu rubutu akan al'amuran yau da kullum suna ganin wannan yaƙi ya fi gaban fatima ita kaɗai kuma dama wannan yaƙi ko ba daɗe ko ba jama sai an yi shi lokaci kawai yake jira ururi suna so su kawar da makiro abbas su kuma kafa babbar daula a ƙasashen ƙasa wadda za ta shafe ina suna so ƙasashen ƙasa su fara yare guda ɗaya irin na ururu irin yaren da ake yi a doron ƙasa ta farko saɓanin yanzu wanda kusan za ka ce ƙasashen gashin kansu suke ci shi kuma nasa ɓangaren micro abbas idan ya yi nasara to ta tabbata shi ne uba kuma sarki a doron ƙasashen ƙasa kuma lalle za a ci gaba da tafiya a yadda ake dole uru da su haƙuri su karɓa taku ɗaiɗai micro abbas ya matso gaba kamar sama tana biyayya ga aniyarsa sai ruwa ya fara zuba a lokacin armadi ya lura sarkin a cikin shirin yaƙi yake babu silke babu kwalkwali babu takobi amma kallo guda za ka san a cikin shirin yaƙi yake gabjeje ne mai tarin da matsa da kaurin da kauri da kuma buwaya ga littafi nan a rataye a kafaɗarsa ta dama da kuma jakar tsafi a rataye a kafaɗarsa tagu boka ya kai boka Ahmad yana hango dul'ururu daga inda yake hannunsa a dunkule Ibrahim Nil kuwa kawai gumi yake yi Suwaina ta nutsu tana nazarin babbar izza irin ta makiro Abbas. Garaƙi su kuwa kawai murmushi yake yi, kana gani ka san yana cikin farin ciki. Dama ya daɗe yana neman ma'aboci izza da zai kara da shi ya rasa, yau ga dama ta samu. Kafin wani ya yi wani abu kawai sai ga Ayubu da Dennis Iluru sun danno kai filin yaki. A take Dul'ururi ya sa aka ba su guri kamar da matan can sun shirya zuwansu. a wannan lokaci dai zaka iya cewa kowa ya hallara abin da kawai ya rage a zub da jini mai ƙarfi sai Allah ya isa makiro Abbas ya ɗaga hannu sama ya kira babbar izza to a nan za mu dasa aya cikin wannan littafi na magajin gurba fas littafi na hudu ina godiya ga ubangiji madaukakin sarki da ya kawo mu ƙarshen littafi na hudu a cikin wannan littafi na magajin Wilberforce. Mun gama littafi na farko, mun gama littafi na biyu, na uku kuma ga littafi na hudu ma Allah ya ba mu ikon kammalawa. Allah ya ba mu ikon kammala ragowar da suka rage.